dubban iyalai ne suka rasa mahallansu a gabashi da kuma tsakiyar afirka yayin da ruwan sama mai karfi ke ci gaba da gudana ko kuma sauka a yankunan a waɗannan yankuna ƙasashe irin su kenya da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da somalia da kuma djibouti na cikin waɗanda ruwan saman ya fi yawa ɓarna a makonnin da suka gabata kenan wakiliyar bbc messi juma ta je yankin west pocket na kenya inda mutane sama da 120 a yanzu haka aka tabbatar da cewa sun mutu bayan saukar ruwan sama mai karfi a ƙarshen wannan makon ga aishatu musa da fassarar rahotonta wakiliyar bbc ta je wannan makarantar da aka maida sansani ba da dadewa ba ɗaruruwan mutane sun taru a wurin galibi mata da yara sun ce sun yi tahiyar kwanaki kamin su isa wurin ambaliyar ruwa da um, kwararuwar taɓo sun lalata dukkan gidajensu da gonakinsu Wannan matar ta ce ta yi ta gudu yayin da ruwan ke malalowa, amma sai ta faɗi ta karya ƙafa kuma tun lokacin take fama da ciwo. 'Ya'yanta ne suka ɗauko ta suka kawo ta nan. Wasu ma'aikatan lahiya sun isa wurin don su taimaka. In ji likitoci mutane ƙalilan ne suka samu kariya, kuma ƙananan yara ne suka higa labaita. Suna fama da ciwon ƙirji saboda sanyi. Dole ake tura su zuwa wasu asibitoci da ke nesa da sansanin. Wata babban matsala kuma ita ce cewa likitocin ba sa iya zuwa wasu yankunan saboda babu hanyoyi. Ruwa ya yi awon gaba da dukkan gadoji, kuma taɓo ya mamaye hanyoyi. Don haka ne muke jin cewa marasa lafiyar da ke wancan ɓangaren sun zarta waɗannan, ta sama ne kawai za a iya kaiwa can. Ana tsarin mutane za su ƙara taɗaɗa zuwa waɗannan sansanonin da kuma waɗanda aka buɗe a wurare daban-daban da bala'in ya shafa. Ana kuma jin yawan matattu zai ƙaru saboda a cewa jami'ai har yanzu akwai mutanen da ba a ji ɗuriyarsu ba. A wasu wuraren mun tsinto sassan jikin mutane irin su hannuwa da ƙafafu. Dole sai an yi gwajin kimiyya don tantance su. Masu hasashen yanayi sun ce za a ƙara yin ruwan sama a yankin da ma a faɗin Kenyar. An yi kira ga mutanen da ke zaune a yankunan da aka iya samun kwararruwar taɓo da su koma wuraren da suka hi tabbas. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafin mu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. wata kotu ta musamman a bangladesh ta yankewa wasu maza bakwai hukuncin kisa saboda kisa ɗaya daga cikin hare-hare mafiya muni a kasar fiye da shekaru uku da suka gabata mutane fiye da 22 mafi yawancin 'yan kasashen waje ne suka mutu a lokacin da 'yan bindigar suka afkawa wani kantin sai da abinci a birnin daka jami'an tsaro sun kashe dukkanin 'yan bindigar mutum biyar daga bisani isra'ila ta kaddamar da wasu jerin har-haren sama akan wasu wurare a gaza a wani martani na rokokin da aka harba mata daga matattara falasinawa rundunar sojin isra'ila ta ce jiragen yaƙi sun kai wa wuraren hamas da dama hari da suka hada da wata masana'antar kera makamai isra'ila ta ce an harba mata rokoki biyu jiya da daddare sannan an ji jiniya a kudancin kasar manyan likitoci a zimbabwe kuwa sun soma wani yajin aiki suna masu bayyana asibitocin gwamnatin kasar a matsayin tarkon mutuwa likitocin waɗanda ke samun goyon bayan ƙananan likitoci sun ce hukumomi sun kasa samar da kayan aikin da suka dace da kuma magunguna wasu bidiyo sun fara bayyana na yadda iran ta murkushe masu zanga-zanga bayan da aka maido da layin intanet bayan gwamnati ta katse intanet ɗin kenan na tsawon mako guda Ƙungiyar Amnesty International ta ce akalla mutane 143 ne aka kashe, sannan da dama kuma sun jikkata. Da farko dai karin farashin man fetur ne ya harzika zanga-zangar, sai kuma nan da nan ta rikide zuwa kiraye-kirayen canjin gwamnati. Wasu daga cikin hotunan da ke cikin wannan rahoton na Kasra Naji wanda bahari Muhammad Fage fasara fassara ka iya tayar da hankali. Yanzu ne kawai ƙarin hotunan tarzoma ke fitowa daga Iran. kamar waɗannan da aka saka a intanet wani ƙaramin gungun masu zanga-zanga ɗauke da sanduna har ma da adda suna tunkarar dakarun tsaro a gogan a arewa maso gabashin iran harba-harba sun kaure daga nan an ga wasu mutane biyu da aka jikkata ana jan su a ƙasa a lokacin da masu zanga-zanga suka tunkari dakarun tsaro a ɗaukacin ƙasar a makon jiya hukumomin iran sun rufe intanet sannan sun yanke layukan sadarwa don hana waɗannan hotuna ba zuwa cikin duniya Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce mutane aƙalla 143 ne aka kashe zanga-zanga mafi muni a Iran cikin shekaru da yawa. Wadda ta ɓarke baya da gwamnatin ƙasar ba tare da wata sanarwa ba a tsakar daren ranar 15 ga watan Nuwamba ta yi ƙari akan farashin man fetur har linki uku. Washe gari mutane da yawa sun toshe hanyoyi a birane da garuruwa a ko'ina cikin ƙasar, ta hanyar girke motocinsu akan hanyoyi. Ƙarin farashin man fetur zai sa komai ya yi tsada matuka. Ba za ka ga haka a yanzu ba, amma nan ba da jimawa ba. To amma abin da ya soma a matsayin wata zanga-zanga kan farashi nan da nan ya zamo bore a kan shugabannin addini. An cinnawa gidajen mai da yawa wuta, da kuma ɗaruruwan bankuna da ofishoshin gwamnati kai har ma da cibiyoyin addini. Shugabannin addini sun zargi manyan ƙasashe musamman Amurka. Amurkawa su ne a tsakiyar wannan bore kuma sun amsa hakan. Masu tsatsauran ra'ayi sun yi ta kururuwan neman gushewar Amurka a lokacin sallar Juma'a a Tehran. Iran ta kasance ƙarƙashin takunkumin Amurka mafi tsanani. Abin da gwamnatin amurka ta bayyana a matsayin matsi mafi kunci wanda ya hana iran kusan baki ɗayan kudinta na mai kusan kashi saba'in na kudin shigarta yayin da hauhawar farashin kaya kai fiye da kashi arba'in cikin ɗari, sannan kuma darajar kudin iran ke ƙara faduwa farashin muhimman kayayyakin abinci ya yi tashin goron zabi ana sa ran yalwar tattalin arzikin ƙasar zai ragu da kashi tara cikin ɗari Duk wannan abin jin daɗi ne ga Donald Trump ya aike da saƙon Twitter cewa Iran ta faɗa cikin rikici, abin da ya sa gwamnati ta rufe ɗaukacin hanyoyinsu na intanet, ta yadda al'ummar Iran masu daraja ba za su iya magana game da gagarumin tashin hankalin da ke faruwa a cikin ƙasar ba. Shugabannin Iran waɗanda suka kaɗu da girman tarzomar sun kira wani gangamin magoya bayansu a jiya a Tehran. Babban kwamandan dakarun juyin juya hali ya gargaɗi Amurka da Birtaniya da Isra'ila da Saudi Arabia cewa za mu tarwatsa ku idan kuka tsallaka karan da muka gicciya.